Wata ƙanƙanuwar yarinya ta lashe gasar Alƙur'ani mai girma ta duniya baki ɗaya. Kamar yadda kuke gani, wannan ƙanƙanuwar yarinya dai ta fito daga jamhuriyar Nijar ne, inda ta lashe gasar Alƙur'ani mai girma a gaban manya-manyan malamai mahaddata Alƙur'ani mai girma. ba ita kaɗai ba ce ba ga kaɗan daga cikin gwarazan 'yan Nijar da suka ciri tuta wajen gasar Alƙur'ani mai girma a idon duniya kuma suka ɗaga sunan jamhuriyar Nijar ga sunan cikin hotuna maza da mata abun burgewa masha Allah amma dai wani abun baƙin ciki shine da cikinsu wasu 'yan Nijar ma ba su san su ba cikinsu ba wanda muka ji gwamnati ta kira ta taya su murna ko an karrama su a fadar shugaban ƙasa kamar yadda ake ma sauran ɓangaren 'yan wasa shin ko su waɗannan ba 'yan ƙasa ba ne ba wallahi a gyara musamman ma shugaba mai ci yanzu Muhammad Bazoum don duk shugaban da ya ci mulki a jamhuriyar Nijar albarkacin musulmi ya ci wannan mulkin ta yiwu ba don yana musulmi ba ko garinsu ma ba zai ci ba don haka yana da kyau a dinga ba mu addini kulawa kafin lokaci ya ƙure muku. wannan rubutu dai abu zai ɗan nijar ne ya yi shi a nan muke roƙon ubangiji allah ya ɗaukaka jamhuriyar nijar albarkar alƙur'ani mai girma ya ba su shugabanni nagari, ya kuma kawo zaman lafiya ya haɗa kawunan mu amin summa amin